da jimawa ne jama'ar da ke zaune a yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a Najeriya ke furta cewa barayin da ke haddabar yankunan su an san inda suke zaune kawai ba a tashi yakar su bane wani abu da ke nuna cewa lalle yana yiwa an san barayin shine yadda jami'an tsaro suka yi ran mikiya a filin jirgin sama sarki musulmi abubakar na uku da ke sokoto suka kama wasu mutane da ake tumar barayi ne bayan sun dawo daga aikin hajji na zanta da wani jami'an tsaro da ke aiki a filin jirgin sama sarki musulmi abubakar na uku da ke sokoto wanda baya da izinin magana a hukumanci amma da ya shaida min cewa a gaban idanunsa lokacin yana kan aiki na tarban alhazai daga jihar zamfara jami'an tsaro na dss sun zo da jerin sunayen mutane kuma duk sun kama mutanen da sunan su ke jikin takardar a cewar jami'in cikin jirgin farko na alhazan jihar zamfara an kama mutane goma sha ɗaya a jirgi na biyu kuma an kama mutane goma kuma dukaninsu maza ne haka ma wani rahoto da jaridar premium times ta wallafa ya rawaito cewa an kama wasu alhazai bayan dawo wasu daga makka lokacin da suka sauka a filin jirgin sama sarki musulmi abubakar na uku da ke sokoto a cewar jaridar waɗanda aka kama sun fito ne daga ƙananan hukumomin tsafi zurmi bungudu da shinkafi duk a jihar zamfara to ko yaya masana tsaro ke kallon irin wannan lamarin dr yahuza ahmad getso masanin tsaro ne a najeriya kada ka manta cewar mutane ne su kamar kowa ya suke tambayin da za ka yi wa kanka kafin wannan da ka yi min mhm. shine ina suke samun ruwan sha ina suke samun abinci shin ba su rashin lafiya ne in kuma suna yi ya suke suna zuwa asibiti sannan abubuwa na more rayuwa da ake bukata na sutura wa yake dinka musu kaya koko da sutura ɗaya suke yawa a cikin daji duk tun da aka fara wannan hidimar zuwa yanzu mhm. sannan tambaya ta gaba makaman nan shiga suke ta gurin iska ko kai musu ake yi ya aka yi kuma waɗanda suke kama suna kaiwa gurinsu su ajiye su wata da watanni suke dafa abinci suna basu saboda aka duba da waɗannan tambayoyi da kuma amsoshin da tambayoyin za su iya bamu kenan babu mamaki idan bandit ko wakilin shi ko yaron shi ya biya kuɗin aikin hajji ya tafi aikin hajji. masu sharhi akan lamuran yau da kullum irin farfesa bello dodon bada na ganin cewa akwai darasi da ya kamata a lura da shi a cikin wannan batun. mace hanci da rashawa shi ya yi ka tutu cikin al'umma sai zan kowane irin aiki mutane ke yi da na tsaro da waɗanda ba na tsaro ba wannan abin ya yi illa ya yi lahani ga rayuwarmu amma tun da yanzu an ka fara aiki Da dukan alamu in an bi haka al'amarin zai fare mu da sauki tun daga shi kama hankali amma ina tabbatar ma ai dama an san da su an san su an san sana'ar su ba yau ba babban matsala inda ake ta fama da ita da muke ta kokari a ga cewa abin ya yi dama mutane ne ake kamawa a gabatar da su kuma daga baya kaji an ce maka an sake su sai kaji an ce an koma kamowa kuma an koma kamowa da su ciki lamarin rashin tsaro dai ya jima yana cewa 'yan najeriya tuwa kwarya inda suke ta kokawa akan mahukunta su kara kaimi wajen magance matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya